Yau kuma bana mu fara da kasashen yamma a maganar da ake kawo nan su ya rabu gida biyu kan lasisin kamun Netanyahu da kotun hukunta miyagun laifuka ta duniya wato ICC ke shirin gabatarwa. Wai hakan ma ba a gabatar da lasisin ba tukunna. Idan ko har kotun ta gabatar da wannan lasisi hakan zai iya jefa kasashen yamma cikin rikici da junansu. Domin su sun amince da wannan kotu ya kuma zama wajibi su garkame Netanyahu idan har ya tsallako inda suke. Kafin ku ji cikakken labarin ga wasu kanan labaran. Shugaban kasar Ukraine Zelensky yana son kunna wata wutar da ba zai iya tsaya kusa da ita ba. Domin domin ya fara roƙon ƙungiyar NATO da ta yi amfani da ƙarfin da take da shi wajen shiga yakin da suke yi da putin shugaban ƙasar kenya william ruto ya fada cikin cafin caccabar suka da gurin 'yan ƙasar bayan da ya kashe dala miliyan ɗaya da rabi a ziyarar da ya kai ƙasar amurka duba da irin baƙin talauci da tsadar rayuwar da 'yan ƙasar suke ciki kazalika za ku cewa wata jami'a ƙasar birtaniya ta kori ɗalibai 'yan najeriya sannan umarce su da su gaggauta barin ƙasar labaran zamu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu na yau a gurguje masu kallo na lura cewa kusan kaso 50 na masu kallon shirye-shiryen mu ba su yi mana subscribe ba kwata-kwata don haka ya kamata a ce kawo yanzu kunyan ki takitin zama mamba na wannan dangi ta hanyar suburbuɗa mana subscribe ku danna ja alamar subscribe da ke kasan wannan bidiyon domin yin subscribe sannan ku kunna alamar ƙararrawa yadda za a kasance mutum na farko da za a fara sanarwa da zarar mun sake sabon bidiyo na gode Kawunan kasashen yamma ya rabu gida biyu bayan da kotun hukunta miyagun laifuka ta duniya wato ICC ta buƙaci a bata damar gabatar da lasisin kwamusu Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da Ministan Harkokin Tsaron ƙasar Yoav galant Kawunan nasu ya rabu ne tun kafin a gabatar da wannan lasisi to ina ga an bayar da shi. Abin zai wuce rabu kawuna ya koma gasa kalamai. Saboda wasu daga cikin kasashen na yamma sun amince da wannan kotu kamar Faransa, Jamus da Italiya. Da haka ya zama musu wajibi su garkame Netanyahu idan har ya shigo inda suke. Amma tambayar ana ita ce shin lalle lallai za su iya kama shi kuwa ga dai inda kawunan nasu ya rarrabu faransa da jamus sun goyi bayan kotun icc kazalika sweden da denmark inda suka ce ya zama dole abu dokokin duniya yayin da su kuma 'yan masu bin ra'ayi suka yi musu ca anan ina magana ne akan amurka da birtaniya a jiya na gaya muku cewa shugaban kasar amurka joe biden ya yi watsi da wannan bukata ta kotu yanzu kuma prime minister birtaniya rishi sunak shi ma ya tsokaci inda ya ce kama netanyahu ba ita bace mafita hakika wannan ci gaba ba zai taimaka ba saboda ba shi bane matakin karshe a wannan rikici kun ga kuwa ba shi da wani amfani kuma babu ta yadda za a danganta cikakken kasar demokradiyya da take da yancin kare kanta makaranta da ƙungiyoyin 'yan ta'adda Ga kasar Amerika dai bayar da lasisin ko rashin bayar da shi ba wani abin damuwarsu su ne, saboda su basu amince da wannan kotu ba. Hasali ma 'yan jam'iyyar Republican na kasar na shirin gayyato Netanyahu domin ya zo ya yi musu jawabi na musamman a malsar dokokin kasar. Amma ga Birtaniya labarin ya sha bamban domin su sun amince da dokokin wannan kotu, da haka ya zama musu wajibi idan har kotun ta gabatar da wannan lasisi su kama Netanyahu in ya zo kasar. Tabbas Rishi Sunak ya yi watsi da bukatun kotun, amma ya zama dole ya san me zai rinka furtawa. Ko a cikin martaninsa za ku ji cewa ba kai tsaye ke sukar kotun ba kasalika ita amurka a shirye take dauki mataki kan kotun yan majalisun kasar na kokarin gabatar da bukatar dora takunkumi akan wannan kotu sai dai kuma irin waɗannan motsi ana bukatar goyon bayan shugaban kasar joe biden Tambaya ita ce shin zai ba da dama kuwa? Amsar da sakataren harkokin wajen kasar Anthony Blinken ya bayar ba an yi masa irin wannan tambaya. Bai nuna cewa shugaban kasar Joe Biden zai iya amincewa ba ko kuma ba zai iya amincewa ba. Don haka ya zama dole a nuna damuwa. A ce suna kokarin dora kotun duniya takunkumi. ta za a hankali ya dauki wannan kotun da kasashe 124 a fadin duniya suka amince da ita a matsayin wajen samun adalci da 'yanci akan masu cin zali sannan wai amurka ta buɗe baki ta ce za ta dora mata takunkumi kuma wannan ba shi bane karo na farko da amurka take cewa za ta ɗauki mataki kan kotun ta daba cewa za ta kai wa kotun farmaki ma a shekarar 2002 bayan kotun ta kama ɗaya daga cikin 'yan siyasar kasar kun ga kuwa irin wannan lamari za a iya cewa kotun ba ta da wani amfani kawai dai sun kafa ta ne domin su ci zalin sauran kasashen duniya suna nuna cewa su a saman doka suke babu wanda isa ya hukunta su kenan sai dai kuma a wannan karin iya takunkumi za ta dora kotun saboda ba 'yan siyasa kasar amurka za a kama ba na isra'ila ne kuma wani abin mamakin shine yawancin kasar Amurka da 'yan siyasa kasar sun amince da wannan kamu da za a yi wa netanyahu haɗe daga cikin 'yan siyasa kasar mana cewa idan kotun ta gama da isra'ila za ta iya tsallakowa amurka hakika dai dole hakan ya damu netanyahu ta wani bangaren kuma lasisin kamun yana taimaka masa domin Biden ya koma goyon bayan shi bayan ya gama sukarsa. Makinsa na cikin gida ma sun koma goyon bayan shi amma na tsawon wani lokaci ne za su ci gaba da goyon bayan nasa. Waɗannan su ne laifukan da ake tuhumar Netanyahu da su. Hura fararen hula da yunwa kai musu hari da gangan hadi da kisan kai mafi muni. Gabaki da waɗannan laifuka sun saba dokokin jin kai na duniya idan har aka tabbatar da su ya zama dole a kama Netanyahu kuma ko shakka babu zai murkushe kwarjinin Isra'ila a idan duniya hakan zai mai da su saniyar ware a tsakanin waɗanda take kira ƙawaye ko in ce ma yana faruwa a halin da ake ciki domin a maganar da ake kasashe uku daga yamma sun amince da kasar Palestina a matsayin cikakken kasa mai cikakken yanci. Kasashen dai su ne Ireland, Spain da Norway sun ce za su kutsa cikin dokokinsu a ranar 28 ga watan Mayun shekarar 2024. Ku saurari yadda shugaban kasar Spain ya kafa hujjojinsa na amincewa da kasar Palestina. A yadda nake ganin zahirin wannan lamari, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ba shi da wani shirin zaman lafiya da Palestino. Hakika yakar ƙungiyoyin ta'adda ya zama wajibi musamman ma bayan lamarin da ya faru a ranar 7 ga watan Oktoba. Amma Netanyahu yana matukar galla wa Falastinawa, haɗi da lalata musu rayuwa da muhalli. Sannan ya amincewa da yarjejeniyar kafa ƙasashen biyu wato two-state solution. Wannan da ita ce huddar da shugaban ƙasar Spain ya kafa. Tambayar anan ita ce shin amincewar tasu zai sauya wani abu a ƙasar Falastinu kuwa? A ƙasa dai babu wani abin da zai sauya domin hakan ba wai zai baiwa ƙasar Falastinu ‘yancin su bane. Sai dai kuma a siyasance ya nuna ƙarar da Isra'ila ke ci gaba da zama saniyar wariya tsakanin ƙawayenta da ma duniya gabaki ɗaya. ta zama abokiyar gaba ga kowa wata tambayar ita ce shin Netanyahu zai iya jura hakan kuwa da dukkan alamu Isra'ila na kwaikwayon halayen uwar gijiyanta wato kasar Amurka domin ita ma ta aikata laifukan take haƙƙin bil'adama da cin zarafi a faɗin duniya sai dai kuma ita Amurka na da gawurtaccen tattalin arziki hasali ma sai da su ne kasuwanci ke wakana a faɗin duniya sannan suna da ƙarfin soji don haka babu wanda zai so ya mayar da su ware. shi ita kuma Isra'ila fa hakika ba za ta iya jurewa ba Yanzu kuma mu leƙa gabashin nahiyar Turai inda ake ci gaba da fafata yaƙi tsakanin ƙasar Ukraine da Rasha. A ranar Litinin da Moscow ta kai wani mummunan hari cikin birnin Kharkiv na ƙasar Ukraine din inda ya sauka a wajen wani shakatawa. da ya sanadiyar mutuwar mutane kimanin goma sha ɗaya hari da jikkata guda arba'in. Kasar Ukraine ɗin da ta zargi Moscow da kai hari kan fararen hula da kankan inda suke hutawa a birnin na Kharkiv, yayin da arewa maso gabashin ƙasar na Ukraine ke ci gaba da fuskantar har babu kakkautawa daga Rasha. Shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya kira faɗan da mafi tsanani tun bayan harin farko da Rasha ta kawo musu a watan Fabrairu shekarar 2022. Zelensky da ya matukar damuwa da rayuwar kasarsa. Hakan ya sa ya buƙaci kungiyar NATO ta yamma ta ɗauki mataki ta hanyar shiga yakin kai tsaye domin dakatar da ayyukan Putin a cewar sa Shugaban ƙasar na Ukraine da ya buƙaci mambobin ƙungiyar NATO su turo jiragen yakin su su zo su taimaka mishi wajen tare rokokin da ƙasar Rasha ke harbowa domin kare rayukan fararen hula. Rasha na amfani da jiragen yaki akalla guda 300 akan karamar ƙasa irin Ukraine. Muna buƙatar jirage akalla 120 domin nuna turjiya ba mai da martani ba. kuma alamu sun nuna ba za su iya bamu ba to me zai hana su bamu makaman kare sararin samaniya su ma ba za su iya bamu ba jiragen F-16 fa su ma haka to me zai hana su amfani da jiragen su da ke aje a kasashen da ke mu, su turo mana su su turo domin su tare mana lokokin da kasar Rasha ke harbowa don kare rayukan fararen hula. Zelensky da ya ce tunda iyakar Ukraine za su ba mayar da martini ba ya kamata su iya hakan in kuma ba haka ba garkuwa da tsaron kasashen yamma na kokarin ballewa na san za a yi wasu tambayoyi shin za su iya yin hakan amsa ita ce ina da tabbacin za su iya yi shin hari ne da kasashen kungiyar neto a'a kawai dai za su ɓaro rokokin da ƙasar rasha ke harbowa ne ba wai su mai da martani ba a gani na hakan mai sauƙi ne in kuma suka gaza yin hakan rokokin da rasha ke harbowa zai iya sauka a hanyar da suke samun gas ɗinsu kun ga kuwa abin da ya kamata su yi shine su kare shi do kamar da yadda muka sani bisa dokar kare kai ta kungiyar NATO idan haka taba mun ba guda tamkar an taba gabaki da kowa ne farmaki akan mutum guda tamkar an kai farmaki a gabaki da mambobin kungiyar ne sai dai kuma har yanzu kasar Ukraine na tattaunawa ne akan ba ta damar shiga kungiyar ma'ana ta zama mamba ba tukunna Zelensky da ya ce kawai za su kare har-haren da Rasha take kawo Ukraine din ne kuma hakan ba zai kare dokokin kare kai na kungiyar ne tamba da take kira da Article 5 anan da yana nufin cewa kawai dai za su taimaka wa kasar Ukraine ne ba wai shiga yakin kai tsaye ba duk baki da hakan na zuwa ne bayan shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sha yin gargadi da jan kunne akan cewa kada wata mamba ta kungiyar kungiyar NATO ta sake ta shiga wannan yaƙi kai tsaye ta hanyar tura musu makamai ko sojoji in kuma ba haka ba lallai za su fara yaƙin duniya na uku to Allah ya kyauta Labarinmu na gaba kuma ya fito ne da kasar Kenya akan shugaban kasar William Ruto da yake kan ziyararsa zuwa kasar Amurka. Wannan shine karo na farko da wani shugaban kasar Kenya kai ziyarar Amurka tsakanin shekaru 20 tun daga shekarar 2003. shi shine karo na farko a tsakanin shekaru 16 da wani shugaban kasa daga Afirka zai taka kafasa zuwa cikin kasar Amurka. Don haka ziyarar tasa na da muhimmanci sai dai ba ga 'yan kasar ba domin ba su damu da hakan ba. Ziyarar da ya kai kasar Amurka ba ita bace damuwarsu a'a ta yadda ya je kasar Amurka ita suka fi mayar da hankali a kai. shugaban kasar ya yanke shawara kai ziyara kasar amurka a cikin jirgin sama na alfarma ya ɗauki hayar wani jirgi da ake kira da boeing 737-700 business jet daga wajen wani kamfanin larabawa akan zunzurutun kuɗi hakin ya shilin miliyan 200 kwacin dala miliyan da rabi. ruta ba nan ya tsaya ba ya ɗebi zuga yadda kasan zai je gidan biki ko ya buɗe ido akalla mutane 30 a ciki har da 'yan wasan barkwanci wato comedians duk baki da hakan da gumi da haƙin 'yan ƙasar kuma kan shi ya janyo masa suka da cacaka tun kafin ma isa kasar amurka na san wasu ku za su ce to menene abin damuwa tun da aikin shugaban kasa ya gaji haka suna buƙatar yin tafiye-tafiye domin kulla kawance da kasuwanci abin da nake so ku fahimta anan shine ya kamata a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ma'ana ya kamata a ce ziyarar tasa ta biya kuɗin da ya kashe dala miliyan ɗaya da rabi har ma da riba kuma hakan shine abin da Ruto yake amfani da shi wajen kare kansa ya ce kasuwanci ya kai shi sai dai duk da haka bai sanya zukatan ya kasar ba dalili kuwa shine dokokin da Ruto ya kafa a kasar musamman ma a bangaren haraji William Ruto ya matukar matsi lamba ta bangaren haraji a kasar Kenya tun bayan hawansa mulki a shekarar 2022 tun daga wannan lokaci yake kara yawan haraji kamar yadda Tinubu yake so yi wa 'yan Najeriya Najeriya. Ruja ya kara haraji akan masu karɓar albashi haɗi da man fetur, kai hatta gidan kanka baka tsira ba. Akwai na haraji na daban da ya ware da zaka riga biya akan gidan da kai ka gina da gumunka. Kazalika ƙananan 'yan kasuwa su ma ba su tsira ba, kowa sai ya biya haraji. amma duk da haka kasar na cikin bakin talauci ga bakin bashi da ya cika musu ciki bashin da ake bin kasar kenya ya harawa sama da dala biliyan hamsin da 51 wannan rahoto ne da aka samu a watan disamba bara bayan hawan ruta mulki ya alƙawarin biyan wannan bashi shi yasa ya ƙara haraji duk wani haraji ya rubanya su biyu kuma hakan yana takura wa 'yan kasar da dama can suke cikin tsadar rayuwa kamar yadda muke ciki a najeriya duk a cikin irin wannan yanayi kaji shugaban kasar ka ya dauki zunzurutun kuɗi har dala miliyan ɗaya da rabi ya dauki hayar jirgi ba ma siya ba ba ma hakan zai fi ba da haushi ba abin takaicin shine wai ya ɗebi yan kwamidi a cikin zugarsa da zai je kasar amurka har mutum talatin dalilin da yasa yan kasar suka yi fushi kenan sai dai wannan ba shi bane karo na farko da shugaban kasar yake tafiye-tafiye na almubazzaranci tun daga wansa mulki ya yi tafiye-tafiye akalla guda hamsin da hudu daga farkon shekarar dubu zuwa watan yunin wannan shekara rahotanni sun bayyana cewa ya kashe dala miliyan tara a tafiye-tafiye tafiye ƙasa da ƙasa kawai banda na cikin gida gashi ya ƙara yin wannan wanda ya fi kowanne tsada daga cinsu dala miliyan ɗaya da rabi ba ƙaramin kuɗi ba ne zai taimaki mutane da dama a ƙasar hakan yasa jin haushin nasa da ake a ƙasar ke ci gaba da hawa idan haina son kwantar masa da hankali ya zama masa dole ya nuna musu wani abin da zai wanke kansa da shi a wannan ziyara tashi ruto zai gana shugaban ƙasar amurka joe biden a yau za su tattauna akan abubuwa da dama kama daga tura sojoji ƙasar haiti da kuma kasuwanci Ministan kasuwanci da zuba hannayen jari na kasar Kenya ya ce sun shirya wasu abubuwa har guda talatin da za su gabatar wa 'yan kasuwannin kasar Amurka domin su zo su zuba hannayen jari. Akalla darajar su za ta kai dala biliyan ashirin. Idan har Ruto iya jawo waɗanne 'yan kasuwa su zo su zuba hannayen jari a ƙasarsa, to za a gafarta masa amanta da wancan kuɗi da ya kashe wajen hawa jirgi in kuma ba haka ba, hawa jirgi mai tsada ya ja masa. yanzu kuma bara mu dawo ƙasa mafi suna mafi baƙin jini mafi kuɗi mafi arziki a nahiyar afirka ana mata kirari da giant of africa a turanci sannan ana kiranta da you know the carry last in baki zo na ɗaya ba abin arziki zaki zo a natsiya ba kowace ƙasa nake magana akai ba illa najeriya wasu gugan ɗaliban 'yan najeriya sun sha kura daga wata jami'a a ƙasar birtaniya sannan umarce su da su gaggauta tattara ina su ina su sufa kasar bayan da sun gaza biyan kuɗin makaranta akan lokaci kamar da jaridar BBC ta rawaito. Sunan wannan jami'a dai ta Nasai. Ɗaliban da ta kora sun ce faduwar darajar naira ne yasa suka gaza biyan kuɗin makarantarsu akan lokaci, lamarin da ya kai ga saba ka'idojin ɗaukar nauyin visa a sakamakon aka hana su shiga aji daukar darasi wanda daga baya aka kore su sannan aka umarce su da su bar kasar cikin gaggawa jami'ar da ta yi kirarin cewa ba ta wani zaɓi da ya wuce daukar wannan mataki gudun karya dokoki Daliban da lamarin ya shafa sun bayyana ɓacin ransu da rashin jin daɗin su inda suke jin cewa jami'ar ba ta da imani kwata-kwata ƙungiyar ɗalibai sittin sun haɗa yin gangami domin neman jami'ar ta ba da tallafi bayan ta kore 'yan uwan nasu shin a ganin kuwa za a ɗaura laifi jami'ar najeriya ko kuma ɗaliban mu haɗu da ku a ƙasan comment section